فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين فخرج على قلبه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم السلام alaikum da Allah da kwana ji salisu wanda ya ajabar kudin nan ne da Allah ya je wani moto ya dauke ba a hidda wata wata moto a gure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والإكرام الذي أوجب عليه الإيمان والعمل بالحديث والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل الإيمان والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخوبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وبلغنا الإسلام واغفر لنا ولوالدينا والولدان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم في البخاري كتاب الجنائز وكما كتاب المسلم da kowane hadisi wanda abu hurira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين bisa sa'ilin da kuka yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbansa bisa sa'ilin da kowannen ku ya yi sallah ya yi tahiya to kafin ya yi sallama ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu in ji manzon Allah a alaihi wa sallam wannan hadisi متفق عليه لأن كلمة من بخاري ومسلم mazan Allah ya ce duk sa'unan da kowannen ku yayi sallah to nemi tsarin Allah daga sharrin abu hudu ya kulu mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wani fitnatin musifin dajjal waɗannan abubuwa guda hudu kenan annabi ya ce kowannen ku ya ce ya ina neman tsarin ka daga azabar jahannama kuma ina neman tsarin ka daga azabar kabari ina neman tsarin ka ya Allah daga fitina ta rayuwa da kuma fitinar mutuwa kuma ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar almasihu dujal waɗannan abubuwa guda hudu bisa ilin da kowannen ku yi sallah ya tabbata ya nemi tsarin Allah daga gare su kafin yayi sallama ɗan mutum ya ta zuwa sabon wannan ya sa malamai wasu ke cewa suna ne mutum ya yi wannan addu'a idan ya wata zuwa ta ƙarshe to amma akwai abin lura kamar kashi biyu na ɗaya hadisi ya taho ingantacce aka ce kana wa da obihi fi tashahudihi annabi da kansa shi kansa duk sa'ilin da ya tahiya yana wannan addu'a kuma ba a taɓa samun wata sallah da manzon Allah ya yi ban yi wannan addu'a ba shi kansa kun ga ya fara sannan ya umarci sahabbai da yi na biyu hadisi ya zo cikin littafin muslim aka ce kana yi sahaba ta rabuwan masu an zo kama yi yu'allimuhu tsura ta al-qur'an annabi yana nace masa habban yana matsa musu yana tsananta umarni gare su lallai su koyi wannan addu'a kamar yadda ke tsananta umarni gare su wajen karantar da su Qur'ani yadda manzon Allah ke ba da himma wajen koyar da sahabbai sura ta Qur'ani haka manzon Allah yake ba da himma wajen karantar da sahabbai wannan addu'a wannan ya taho cikin littafin Muslim to bisa ga waɗannan dalilai kashi biyu na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam bisa idan da ya sallah yana waɗannan addu'o'i sannan gashi na biyu an ce annabi yana matsantawa wajen karantar da sahabbai waɗannan addu'o'i kamar yadda ke matsantawa wajen karantar da su surar qur'ani. waɗannan dalilai kashi biyu su suka sa wasu malamai ke cewa kayan wannan addu'a ta fi ƙarfin a ce yin ta a sallah sunna Ba idan aka ce abu sunna a istilahi na malaman fikihu ana nufin abin da ƙarfinsa bai kai sunna ba to ku duba waɗannan dalilai da kyau da farko dai annabi shi ya umarce su yace idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi manzon Allah ya zartar da umarninsa ga sahabbai yace duk sa'ilin da kuka yi sallah kuka yi tahiya to lallai ku nemi tsarin Allah daga sharrin abu hudu sannan ga dalili na biyu shi kansa annabi ba a taɓa samun lokacin da ya sallah da wannan addu'a ba ga kuma dalili na uku annabi na matsanta wa sahabbai lallai su koyi wannan addu'a sai sa malamai ke cewa kai wannan addu'a ya kamata a kai ta matsayin wajibi a sunna ala kulli halin yana da kyau zai mu gane kenan wannan addu'a lallai ne musulmi ne ya kokari ya haddace ta tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da sahabbai su koyi wannan addu'a rike ta da kyau kuma yana ta shi kansa to idan sahabbai za a umarce su da neman tsari daga waɗannan abubuwa mu kuma fa mu da muka zo bayan zamanin manzon Allah da shekara dubu da ɗari hudu da yan kai mun fi buƙatar wannan addu'a fiye ma da sahabbai ana wata mura mu yi ƙoƙari mu koyi wannan addu'a mu rika yin ta a sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة يطيف الدجال musamman abin lura babu wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike ta gani bibarta ba har mutuwarsa irin wannan addu'a babu wata addu'a da ta kai ta muhimmanci domin ku duk sallah domin Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ba kuma za ka samu wata riwaya da aka ce ba sallar da manzon Allah ya yi ta ba ga ma muhimmanci ke badawa sahabbai su yi kokari su koyi wannan addu'a yake ko annabi zai yi tafi da ita Allah shi kawai mu koyi da manzon Allah to waɗannan fitini fitintini malamai suka ce su ne fitintini da suka fi girma a rayuwa ta ɗan adam imma nan duniya ko kuma can kiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam yake neman tsarin Allah daga sharrinsu har in ka riƙe wannan addu'a to ana fatan in sha Allah Allah zai kare ka ya Allah ka kare mu fitinar azaba ta jahannama neman tsari daga azabar kabari sai annabi ya dinkula abin umuman ya ce wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa da fitintunin rayuwa suna nan da yawa fitintunin mutuwa suna nan da yawa to amma wallahi ka dubi na fitintunin duniya waje guda fitinar da take gaban dan adam a kiyama girman ta ya wuce misali fitinar tana da girman gaske wallahi shi yasa ita addu'an wato ta kunshi in ka duba za ka ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa fitinar rayuwar kashi biyu addu'a guda biyu sun shafi bayan mutuwa guda biyu kuma sun shafi lokacin da mutum ke da rai ga azabar jahannama ga fitinar kabari waɗannan bayan mutuwa suke samun ɗan adam wannan ku da annabi ya ce wani fitnatin mahaya wani mamati can kuma ya ce wani fitnatin da dajjal waɗannan suna samun mutum tun daga duniya Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ka kare mu daga fitnatin rayuwa da ta mutuwa akwai hadisi da ke cikin littafin Bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم الى الصعوبات تجأرون الى الله la tabiruna tanjuna amma tanjuna Wannan Allah ya ce wallahi ku mutane da kun san abin da na sani da kun ga abin da na gani da kun san abin da na sani na fitinar da take gaban dan adam a kiyama Wannan Allah ya ce da dariyar da za ku yi a rayuwarku kaɗan ce kukan da za ku yi ku a rayuwarku to wallahi za ku yi yawa da kun san abin da na sani wata riwaya manzon Allah cewa yake da zai yi ya ka ci abinci ka kusa. zai yi ya ka ɗanɗani wani abin sha kai annabi ya ce da za ku fita ku shiga daji ku hau kan duwatsu kuna kururuwa kun daga hannayen ku sama kuna addu'a ba ku iya komai sai ihu dalilin ta guda la tadruna tanjuna amma tanjuna ba ku sani ba shin za ku tsira a kiyama ko ba za ku tsira ba wannan shi ɗaya ne kaf taron nan da muke wannan guri babu wanda ya san makomansa a kiyama wa hawla wata in lafi ba ya Allah ka kai gidan aljanna fitintinu suna nan da dama waɗanda suke gaban ɗan adam abubuwa ne na gaibi shi ya sa Allah matsaukaki da ya fara magana a Qur'ani sun yi waɗanda suke imani da gaibi

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة في هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون da kaburar ƙur'ani abinda za ka fara gani kenan mutanen da Allah ya fara bayanin su suratul bakara su ne waɗanda suke imani da abin da ba su gan shi ba ka yadda akwai Allah baka taɓa gare su ba ka yadda da mala'iku baka taɓa gare su ba ka yadda akwai aljanu duk da shike baka gane su ka yadda akwai tambaya cikin kabari kuma baka tabbatar ba don baka taɓa gani ba sannan ka yadda ma akwai azabar kabari kamar yadda ya zan akwai ni'ima cikin kabari ka yadda za a tashi gaban Allah ranar tashin kiyama ka yadda akwai hisabi ka yadda akwai wuta akwai aljanna to Allah maɗaukaki ya ce waɗanda suke da irin wannan imani ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna Allah ka samu cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau na ma a'lamu ba kun san irin abin da na sani ma bahiktum qalilan wa ma bakaitum kaseera da dariyar ku kadan ce wallahi kuma da ku kanku ta yi dawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa la kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah la tadruna tanjuna amma tanju ba ba ku iya zama gida ba ka iya zama tare da iyalinka ba ka iya kwanciya akan gadonka ji manzon Allah ba ka iya cin tuwo ba ka iya ɗanɗana wani abin sha mazan Allah ya ce wallahi zaman garin ma bai yiwa fita daji za ku yi ku hau kan duwatsu kuna kururuwa ga Allah maɗaukaki da kun san irin abin da na sani masifar da take gaban ɗan adam tana da girman gaske wallahi shi sa sai na umar yake cewa lau kana li tila'ul ardi zahaban da a ce duniyar nan kaf Allah zai dunkula ta ce umar da ita na baka kuma a mai da ita zinariya to ni tambaya guda zan ma Allah ya Allah ka yarda in na ma wata kyauta zaka biya min bukata idan Allah ya ce eh to laftadaitu bihi min haulin muttali da na ɗauki duniyar na ba ma Allah saboda ya kare ni daga bala'i guda na kiyama cikin abubuwan da suke gabanmu akwai firaɗi wanda sirabi yana cikin abubuwa waɗanda musulmi bai taɓa ganin su ba amma kuma ya yarda akwai su wajibi ne kowane musulmi ya yarda babu ko shakka akwai firadi. Firadi ma ba guda ba ce siradi guda biyu ne mhm, guda biyu don wani zai ce to yau ga sabon karatu Firadi ai ɗaya muka sani biyu ne Firadi guda biyu ne wajibi ne musulmi ya yarda domin ayar ƙur'ani ta tabbatar mana cewa akwai firadi, kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbatar da cewa akwai sirati idza mutta siratu ala jahilin tasulu ala al-usati wa tafatilu فقوم wa الجحيم لهم قبور وقوم في الجنان لهم مثيل وبان الحق وانكشف البطال وطال الويل واتصل الأويل جون مالي أما كسام إيه كراوة wata rigima ce mai girman gaske wallahi in ka dubi littafin imamin kurtubi wanda ya mutu shekara 751 da suka wuce Allah ya ji kansa shekaru 751 da mutuwa yanzu imamin kurtubi akwai wani littafi da ke da shi wa sunansa a tazkira wannan littafin ya tattaro abubuwa ne kawai da za su samu dan adam a ranar tashin kiyama littafi ne wanda ya kunshi bayani game da tashin kiyama in ka samu shafi na ɗari ya kawo labarin wani malami da ake kiransa yahaya bin yamani yana cikin magabata Allah ya ji kansa da rahama wato akwai wani saurayi bakin fata yana cikin waɗanda ke zuwa gaban wannan malamin karatu wannan saurayin sabaki kasun kasunbarsa baki domin sabaki ranar da ya taho suka haɗu da safe sai malamin ya gan shi baki ɗaya kansa ya zama fari fat haka kuma kasunbarsa da jini shi ya ce kan na ya faru ne kai ko da na sanka da bakin suna ya aka yi jiya zuwa yau kuma har eh, ka canza sai gafa tamana akwai labari a kai ke ta yi bayani ya ce wato jiya da na kwanta cikin dare sai ne mafarki mafarkin da na yi kuwa shi ne ga mun taho siraki ga gadar an shimfiɗa ta sai aka ɗauko na aka ce hau tsora nake da wuya sai na farka wallahi razanar da na yi ita ce kawai da na farka na ga kai na ya furfura shi ɗaya jikinsa kuma babu sauran bakin gashi saboda tsabar masifar da ya gani a kan siraɗi shi yasa na gawa muku na shahi don ka je ka duba a tazkira na imamin kurtubi Allah ya ji kansa اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات إن كذوبة في القرآن أقول آوي بفكة من بواني جمد سراتي مثال الله تتوى فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم وشياطين Allah yace na rantse da ubangijinka yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu sai Allah ya yi rantsuwa sannan zamu yarda da magana sa فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah ya ce fawa rabbika ina rantsuwa da ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba saboda maganar tana da ƙarfi tana da muhimmanci ya ko Allah bai rantse ba dole mu yarda amma saboda ya ƙarfafa magana sai yace na rantse da ka ya kai Muhammad fawa rabbika na rantse da ka la lanahshurannahum lallai za mu tattaro su za mu tara ƴan adam za mu tara kafirai ya yatsina za mu tara shekanun mutane da aljanu sun mala nasbirannahum haula jahannama jisiya sannan mu kai su gefen jahannama kowa yana gurfane in ji Allah maɗaukaki duk wani kafiri Allah maɗaukaki sarki ya alkawari sai ya gurfanar da shi gaban jahannama kafin amar azaba اللهم إلا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات فأما مجمر بتتابع في الله يتي ثم لننزي أن من كل شيئة ثم لننزي أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا كافن تكون كافرين وان أجرين ya kuma وان كافرين kafirin الكافرين kafiri ne ba ni da wani kuma bakikirin wani kafirin tsagerancinsa ya fi na wani Allah yake to kafin mu musu azaba sai mun kai su gefen jahannama kowa ya gurfana sun malanan bi anna min kulli shi'atin to daga kowace kungiya kuma sai mun ciro ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanne ne yafi tsananin tsaurin kai ga Allah ka san yadda mutane suke a duniya haka kuma za su tashi a kiyama man mata ala shay'in bu isa alai ma ahabba al-mar'u qauman illa fushira ma'ahum al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum yi yanayin rayuwarka ta duniya haka zaka tashi a kiyama idan mutum yana zama da ashararu mutanen banza ba shi da abin yi karta zauna a dinga karta ko to ta yiwu abokan kartan su mutanen banza ne kai kuma ba kallon sun naka karta to dai a kiyama za ku tashi cikin masu karta idan kana zama da mutanen kwarai to haka Allah madaukaki zai tada kai a kiyama cikin mutanen kwarai Allah ka tashi mu cikin mutanen kwarai اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحوى والممات ƙungiya ƙungiya za a tashi a kiyama yadda ake ƙungiyoyi nan duniya haka kuma lahiran ma ba ma kafirai ɗaya ba wallahi har musulmai ba wai da bibi za a yi a tafi aljanna ba ƙungiya ƙungiya za a tafi aljanna haka na kuma suna kafiran a ƙungiya ƙungiya za su tashi Allah maɗaukaci ya ce to daga kowace kungiya sai mu dubi wanda ya fi tsananin tsagerenki to sai a jefa shi wuta wannan ba a hisabi tukuna suna kallo ne ko mu ce suna kallo ko don ganin irin wannan masifa ne mutane na ne Allah maɗaukaci zai zaɓi wanda ya fi taurin kai sai jefa shi wuta makamashi ana hisabi kafin a gama kuma a ba ta nata rabo Allah ya ce sun malana hannu a alamu bin lazina hun aula biha siriya sannan lallai mu ne muka fi sanin waɗanda suka fi cancantar a fara jefa su wutar jahannama Allah ka saba ma ciki wannan magana ana yin ta ne akan kafirai fasikan fajirai waɗanda suka ki tuba har mutuwarsu to kar kai yi tsammani kai ma ba za ka girma jahannama ba sai Allah ya ce wa in minkum wa in minkum illa wariduha ka sake wa in minkum wa in minkum illa wariduha ba guda wa in minkum illa منكم إلا واردها كان على ربك حتما wa in minkum لا حول Allah ya ce babu wani cikin minkum babu wani daga cikin ku illa wari da hafatin sai ya gangara ta jahannama kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan ya kasance ne ga ubangijinka wani hukunci wanda an riga an wajabta shi babu ko shakka sai ya uku, dole ne kawai sai mutum ya kan jahannama to amma kuma ba kowa ke fadawa ba Allah ya ce summan ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا babu wani mutum face sai ya bi kan jahannama to amma sai Allah ya ce summa nunajjin mabi mutaqaw sannan za mu tsayar da waɗanda suka kiyaye dokokin wa nazaru zalimin fiha jasiya mu kyale azzalimai cikin jahannama suna gurgurfane ashe azzalimai su ne ake bari cikin wutar jahannama mutanen kwarai sukan Allah zai tsayar da su Allah ya ce shi ne zai tsayar da su ba su za su tsayar da kawunansu ba Allah ka sa muna cikin waɗanda za su tsira ta wannan aya babu ko shakka magana take kan siraji don akwai wasu malamai da ke cewa a a ƙur'ani ai babu siraji to wannan magana ƙarya waɗannan ayoyi da muka karanta babu ko shakka suna magana ne akan siraji dalilin ta ku shi ne in ka duba littafin imamu tirmidhi mujallabi na biyu shafi na ɗari da takwas. sunan na imamu tirmizi akwai hadisi sahihi wanda yana ma cikin silsilatu sahihan hadisi na 311 A siddi wani ne cikin tabi'ai Allah ya ji kansa da rahama yake sa'altu murratan hamdani wata rana na tambayi wani malami yake masa gafa malam yau ba wata aya cikin ƙur'ani, dai wannan ayan ta dame ni Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin tufafi sai ya gangara cikin ta to wasu menene za a gangara din nan ne sai shi murratul hamdani ya ba shi labari ya ce inna abdullahi bin mas'ud حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabin manzon Allah Abdullahi bin Mas'ud ya ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar da kansa wannan Allah ya ce yaridin nasu kullu gumin nara mutane baki su za su gangara wuta ثم يصدرون منها بأعمالهم sannan za su fita daga wutan nan ne fa gwargwadon ayyukan wannan fassara fassara ce ta manzon Allah da kansa ka duba littafin imamu turmizi mujallabi na biyu shafi na 198 manzon Allah ya ce abinda Allah ke nufi kenan da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara ita annabi ya ce yaridun nasu kulluhum nara mutane baki ɗayan su za su gangara wuta Allah yana nufin ce mutane baki ɗaya za su gangara wuta sun ma yasbiru na min hadi a'malihim sa'an nan za su fita ne daga wutan nan fa gwargwadon ayyukansu kai wallahi akwai rikici ga wannan adam subhanallah abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda yana cikin sahabban annabi muhammad abdullahi bin rawaha ya ma yi shahada wanda annabi ya tabbatar da cewa abdullahi bin rawaha ya tafi aljanna yana cikin sahabban manzon Allah wata rana ya dawo gida ya taho bayan sallar isha ya kwanta matansa sai ta ga kawai ya fashe da kuka ya dinga kuka kuma dai sahabi ne in akwai wanda ake tsammani za su tafi aljanna kai tsaye garanti to babu ko shakka sahabban manzon Allah in da cikin al'ummar annabi Muhammad ya dinga kuka ta ga yana kuka ita ma sai ta fashe da kuka suka yi ta kuka a ɗakin yana kuka tana kuka sai kuma tausayinta ya kama shi kun ga fashi ya fara kukan sai ce masa man jiki ki wani yasa ke kuka ne kana zai ce ba kai tuni na aiki ka tabki ya na gane kana kuka kukan da kake yin nan nima sai hankali na ya tashi don na san abin da ya sa ka kuka to nima fa zai sa ka kuka ta samu miji da irin wannan masifa ba ta samu mata ko ma ninkinta saboda haka ta ce kukan da naga kana yi wallahi wannan kuka ta sa nima na kashe da kuka shi ne sai ya ce mata to kina so in gaya miki abin da ya sa ni kuka ta ce ina so sai ya ce mata in yi alintu an ni bin nara na sani babu ko shakka zan shiga wuta in ji abdullahi bin rawaha zan gangara wuta don kuwa allah ne ya yi rantsuwa sai da ya rantse da ubangijin annabi muhammad ya ce fawa rabbika la nahshiran nahum wa shayatina thumma la nuhdiran nahum hawla jahannama jifiya thumma la nanji anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya Allah yake wa in minkum illa wariduha Allah yake babu wani dan adam face sai ya gangara ta wuta tunda tun da Allah ya faɗa na san ku dole sai na to abin da ya sa ni kuka shi ne kama adari a nadin minha amla ban sani da shin zan kuɓuta daga wutan ko koko na iso gida kenan wannan tunanin tun sallar isha ya dame ni da na iso gida abin sai na gagara hakuri shine na fashe da kuka saboda ban sani ba tun da Allah ya ce za a shiga ba to dole sai an shiga to fitan nan ne kuma rigima akwai wani labari wanda imamul qurtubi ya kawo ya ce wasu mutane ne biyu cikin magabatan kwarai ɗaya yana hira da ɗan uwansa suna cikin hira sai ya masa tambaya yace mar'ai akhi ya kai dan uwana hal a ataka annaka waridun nar shin labari ya taba zuwa maka kuwa cewa zaka gangara wuta sai dan uwan na ce na kwarai saboda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya to sai shi dan uwan nasa yake mar fa hal ataka annaka kharijun min hakin labarin kuma ya zo maka cewa zaka fita mun bi ka samu aya za ka shiga to akwai wata aya da ce za ka fita kala la ce babu don ko duk qur'ani babu aya da ce za ka fita sai dai Allah ya dunkula maganar sa mujmalan yace thumma nunajji ta taqaw za mu tsayar da waɗanda suka kiyaye doka kaga nan ma baka san kana ciki ko baka ciki ba sai ce babu ko shakka babu inda Allah ya tabbatar ni zan fita daga wuta sai ce to fasima bahiku idan mutumin da ya san cewa zai gangara wuta ba da tabbacin zai fita daga wannan wutan anya wannan mutumin ya yi dariya kuwa a rayuwarsa anya har yana da wani lokaci da zai yi dariya malaman suka ce famaru iya bahikan hata mata wannan dan uwan nashi da aka yi wa nasiha daga ranar har sa bai sake dariya ba saboda wannan magana da wanka yi mara Allah ya ce zai gangara wuta fa kuma ba inda Allah yake za a fita ita to bai sake dariya ba saboda tsananin tunanin irin abin da zai fuskance shi a kiyama اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وقد أتانا ورود النار ضاهية حقا يقينا ولما يأتنا الصبر إجوان ما نبي babu ko shakka labari ya taho mana cewa za mu gangara ta wuta amma kuma babu labarin da ya iso mana cewa za mu fita shi ya sa magabatan kwarai suke addu'a Allahumma ji'alni minan nari saliman wa adkhilni aljannata fa'iza wannan wata addu'a ce cikin addu'o'in magabatan kwarai malamin yana cewa ya Allah ka fitar da ni daga wannan wuta lafiya kaban sannan ya ubangiji ka shigar da ni aljanna ba don aiki na ba أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة فائزا الله مدعوك يا جاء من في سورة النهل من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها هم من فزع وهم من فزع يومئذ آمنين ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الله يسلم من جاء بالحسنة دون دي تجي كياما دكاوا وان أيوكا falahu khairu minha zai samu sakamako wanda ya fi na aikin su kyau wa zunnun faza'in yau mai izin amini waɗannan ko da ke zuwa kiyama da kyawawan ayyuka waɗanda suke ku ne daga razana da firgita na ranar tashi kiyama Allah ka samu nake. a kenan mutumin da ya tafi lahira da kyawawan ayyuka to yana da amana daga duk abin da ke razana ɗan adam Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati amma fa wanda ya tafi lahira da munanan ayyuka fa kubbat wujuhuhum fi nar waɗannan su ne ake cikkifa fukokin su a cikin wuta hal tujzauna illa ma kuntum ta'maluna sannan kuma ana ce musu ai ba a saka muku sake sakamako ne na abin da kuka aikata noma da kai ala a duniya to gurbin kenan kake samu yanzu a kiyama kun ga ake duk mutumin da ya tafi lahira da halin kwarai wannan mutumin Allah yana tsare shi daga dukkan razana Allah ka samu ya na na aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labari cewa ta kyala annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya taho ba kamar tambaya ba sai da ya zo zai kwanta ya hau gado ya kwanta gefanta sai ta ce masa kai ya rasulallah ina da tambaya yanzu irin ƙaunar da nake maka irin so da nake maka ya rasulullahi shin a lahira kuwa za ka tuna da ni na na aisha ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa wasallama wannan tambaya ya rasulallah irin wannan ƙaunar da nake ma irin wannan soyayya da take tsakaninmu yanzu a ranar tashin kiyama ya rasulallah shin wai miji yana tuna matarsa kuwa a kiyama ma tuna miji abokinsa in za ya tuna da. sai manzon Allah ya ce mata amma salatatu mawaqinin guri uku fala yazkuru ahadun ahada babu wanda yake tuna wani a wuri uku a ranar tashin kiyama. Shau da wadaku wata illa billah. manzon Allah ya ce mata inda mizan lokacin da ake gwada nauyin ayyukan bane an kawo sikeli a gabanka an aji an ɗebo ayyukan kwarai an zuba wannan sikeli da ayyukan banza an zuba a wankin sikeli to wannan lokaci wallahi duniya kabba wanda kake tunawa ji manzon Allah annabi ya ce wa inda ta tsayuri suhu da kuma lokacin da ake ba wa mutane takardu lokacin da ake ba wa mutum littafin aikinsa wannan lokaci baya tuna kowa sai manzon Allah ya ce wa inda sirati sai kuma sirati lokacin da mutane suka iso bakin sirati aka ce su hau to wallahi ka manta da kowa duniya duk wanda kake mara a cikin littafin imamu tirmidhi akwai wani hadisi anas bin malik Allah ya kara musu yarda kun ga sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a gidan manzon Allah ya girma ka goma da manzon Allah Anas bin Malik da ya dubi irin fitintunin da ke gaban dan adam a kiyama ya dubi irin ayyukansa wai sai ya ga cewa kai aikinsa ma ba zai kai shi aljanna ba Anas bin Malik ka goma gidan annabi Muhammad ya tashi takala zai gidan manzon Allah ya same shi ya rasulullah ina da wata damuwa da gani sai kai Allah shi ne na uku manzon Allah ya ce me ya bukatar ka Anas bukata ta gare ka ya rasulullah ita ce ni dai kai alkawari ka cece ni a kiyama domin na duba ayyukan nawa ba za su kai ni wannan hadisi yana cikin littafin Imam Muslim sai annabi yake ana fa'ilin insha Allah babu damuwa insha Allah zan cike ka kaga in kai ne aka faɗa ma ai na ko tawaru to amma ana sai ya ji to ya juya zai tafi sai ya tsaya ya ce kai ana fa'ilin insha Allah zan zan cece ka in Allah ya so sai dawo yana gani kamar ko annabi bai fahimci maganar bane bari ya faɗa suna miki yace to fa aina a tsulubuka ya rasu ka san filin kiyama fana da faɗi an ce daga mutanen farko har na ƙarshe za a haɗu to wai ta ina zan same ka ne قال كما من الله يتي أول ما تطلبني على الصراط إن je لما نكارسا تجيك nan kan ba ka باكارسا za ka same ni uku ya biya zai tafiye ce kai al'ummar ta ta annabi muhammad tana da yawa kuma kowa zai nemi annabi ya cece shi ta yi in magogo in samu rubibi. ya ce to ya rasulallah fa in lam alquka in ban same ka ba nan gurin raɗin fa ina kuma zan nema kun ji fa mutumin da ya girma gidan manzon Allah sai annabi ya ce masa fa ne inda ni in baka same ni ba a nan. to ka nemi ni wajen da ake gwada nauyin ayyukan bayi nan kan za ka same ni domin wurin gwada nauyin aiki babu yadda za a yi a ce ban je ba kowa ta kai kai kai sai ce ya rasulullah fa in lam alquka inda ni zan ce wurin ma in ban ganka ba saboda jama'an da yawa yaya kenan manzon Allah yake fatlubni inda alhawd ka neme ni wajen alkautara in je baka same ni gurin suraɗi ba da gurin da ake gwada nauyin ayyukan bayi